ni ne fatima mai zogale yarinyar aisha a yahuza suya wannan shine dalilin da ya sa na fito na yi magana na ji uwar gida na aisha ta fito suna magana na mata sharri bata kore ni ba bata kore ni ba wannan shine karo na biyu da muka samu matsala da aisha a cikin azumi mun samu matsala da aisha wani ya bani zannuwa guda biyu ta ce in bata guda ɗaya ban bata ba ya ce in ɗinka ɗaya ba mahaifiya na ɗaya to ban bata zani ba shi ne da ya sa dalilin da muka ƙara samun matsala da ita ta sallame ni a cikin azumi bayan azumi da ya wuce ba kasuwa Fatima ki dawo ba kasuwa kasuwa ya yi ƙasa sai na ce mata to shikenan zan dawo sai na dawo bayan na dawo da sati biyu ne Allah ya haɗa ni da mawaƙin nan rarara mai waƙa dama na daɗe ina neman inda zan ga rarara mai waƙa ban gansa ba sai ranar Allah ya haɗa ni da shi sai zo galina na bashi cewa ni ne Fatima in na daɗe ina neman ka ina so inda zan Allah zai sada ni da fuskar ka in ganka dan ina bibiyan waƙoƙin rarara mai waƙa yace shine rarara mai waƙa a haka sakamakon haka ne na fito da zogale zuwa kwana biyu sai na ji waka Fatima mai zogale Fatima mai zogale na godiya ina murna dan ban da waya ma a lokacin karamin waya ne ke hannuna wani ya kunna min na jina godiya sai gashi a bayan an jima an zo za a yi foto na a wurin zogale za a je a dora Fatima mai zogale to shine sakamakon da bayan na tashi a kasuwa Aisha ta tambaye ni Fatima mun ga waƙoƙi na yawo Fatima mai zogale Fatima mai zogale ke ne da wurin zogale ko ni nace anti na ki hakuri da ni da ke wannan abu zuzza ya zama ci gaban mu saboda an daga darajar zogale yau a yau ma alhamdulillah mun gode mun samu kasuwan zogale waye umarce ni da nayi haka nace wallahi ban san za a yi haka ba a wurin zogale amma mun gode saboda wannan ci gaban mu ne da ni da ke dan darajar zogale ya tashi wallahi sai ta ce mun to ni yanzu kin yi saba da ki da kira ni a waya mana na ce na yi kuskure ki yi hakuri tun da ban kira ki a waya ba na san miki da haka sai ta fushi ba ta yi mun magana ba ta wuce gida ta ban mu a shago bayan safiya ya waye ne ta zo da safe ta ce fatima na sallame ki a wurin aiki ki yi haƙuri ki je gida na ce dan allah ki yi haƙuri ki ban a wurin aikin nan sai na fara kuka a lokacin ne ta ce ita ko me zan yi in yi haƙuri ta fa sallame ni kenan a wurin zogalanta kar ta ƙara gani na a wurin zogalanta Tun tunda mai amin waka ba a sa sunanta ba ita ne mai zogale ni yarinyan aiki ne dalilin da na fito yanzu ni ma ina wannan zance na ji tana fitowa ta ce wai ƙarya nike mata bata kore ni ba bata kore ni ba to ita ta kore ni wannan ba gaskiya bane ita ta kore ni a wurin zogalanta to yanzu don haka eh, maganan aure kuma zan yi in lokaci yayi an ɗaga na bayan sanar da ita cewa maganan aure an daga ta ce duk da an daga maganan aure ta sallame ni a wurin zogalanta da ni da ita ba shari daga ciki sai fatan alkhairi Allah shi ɗaukaka ta ni ma Allah ya kawo min hanyar da Allah zai ɗaukaka ni na gode Allah saka da alkhairi Allah ya buɗa na zo ne da in yi magana don ku fahimta damuwan da ake ce wai na kore yarinya na akan rara ya mata wakan zogale ni ban taba koren yarinya na yarinyar nan dai ina zama last month ne wani ya kamin ita tana aiki tare da wata mata aka kore ta suka roke ni in ɗauke ta na shi mata harakan zogale nake yi in za ta yi dinga dauka ina da wani branch a yahuza suya sai su dinga zuwa suna sai da wata yarinya dina to ni kwana biyar da ya wuce sai suka ce rara ya zo ya sai zogale ya ci ya ci zogalen ya yi daɗi zai dawo a jiya ina na a gimbiya street wajen karye sha ɗaya ta zo ta ce mini za ta bar aiki gobe tana so in biya ta sai na ce mata to dare ya yanzu fati ina zan samu kuɗi in biya ki kin san kasuwancin nan da kuke zuwa a yahuza ba tafiya yake daidai tun azumi sai ta ce min ita dai tafiya za ta yi za ta yi aure ranar juma za a darma mata aure kuma ina da witness da yawa da ta gaya ma ta ce za ta je ta yi aure gobe ranar juma'a yau da na tashi na ji na nemi aron kuɗi na ba ta salirinta a gaban mutane na ce mata Allah ya baki zaman lafiya ban da hali da na taimaka miki akan kin yi aiki da ni wata ɗaya zuwa wata biyu yanzu na yi mamaki social media an sa ni ana zagina ana ce wai na kore fati mai zogale saboda Kamfan na inda kana son siyan fara shi kada mai ciki. Ai ka san confidence ya kai Na farko kawo kamfanin nan akwai shi a China. Ina da shi a Dubai, ina da shi a America, ina da shi a Chile, ina da shi a London. Duk wannan ba za a sa auxilian dubu kawai. Alhaji yayi yayi. Kuma dala kake so ko bawo ko saifa ko gram ko euro ko. Pound sterling nake so. To bari in bude sai ya Abubakar ya tura ma. kashi za ka ba ko transfer za ka wanne kake so ma yanzu a tura ma in ka tura mai sa sa yi mai transfer fa auxilian auxilian dubu biyu da ɗari biyar samai